أعادني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة wa barakatu. godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga yayyan halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi farkinsa, har zuwa ranar tashin alƙiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta Lahadi wadda ta dace da goma sha uku ga watan Rabi'ul Akhir hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da arba'in da bakwai wadda ta dace da hudu ko biyar ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci albarka insha Allah a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin littafin hisnul muslim min azkari kitabi wa sunna na fadilat shaykh al-doktor sa'id bin wahab al-qahtani Allah madaukakin sarki ya ji kan shi gafarta mishi a zaman mu ta ƙarshe muna bayani akan abin da ya shafi at-tashahhud kalimatu shahada da yake ƙarshen tahiya ba mu yi karatu akan tahiya mun yi bayanin abin da malamai suka faɗa na ma'anonin kalmomin tun daga farko har muka kai kan wannan babban kalmar wacce babu wata kalma irinta ta babu wata kalma da ta kusa ta kai da balle ta kai da balle a ce ta ta ita ce kalimatu shahada muka ga dacewar mu yi bayani ya daidai gwargwado a takaice kan ma'anin wannan babban kalma din a satin da ya wuce yi bayanin abin da maluma suka yi bayani game da ma'anan ashhadu an la ilaha illallah dogaro da musamman jigo abinda ake Muhammad Hassan ya kawo a cikin sharhin usulul salata dinsa a yau da ikon Allah a takaice za mu yi bayani akan bangare na biyu na kalimatu shahada shine wa ashhadu anna muhammadan rasulullah cewa da mutum yayi na shaida lallai babu abun bauta bisa cancanta sai Allah me hakan yake nufi me mutum ya faɗa me ake bukata daga gare shi shi da ya faɗi wannan kalma ɗin babban malamin musulunci shi Muhammad bin Salih ibn al-Uthaymeen tabammadahu Allah bi rahmatin min a cikin sharhul usul salasa da yayi da yazo magana akan abin da ya shafi wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce ma'ana shahadati anna muhammadar rasulullah هو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله ila jami'il khalqi min al-jinn wal ins yace abinda hakan yake nufi shine mutum ya shaida ya yarda ya yarda da bakinsa ya yi imani a zuciyarsa cewa lallai annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan Abdullah ba Quraishi ba Hashimi manzon Allah ne maɗaukakin sarki zuwa gaba ɗaya halittun Allah aljanu da mutane. Shi annabi sallallahu Alaihi wasallama ba manzo ne zuwa ga mutane kadai ba, kamar da ko ba manzo ba ne zuwa ga aljanu kadai, manzo ne zuwa ga mutane da aljanu. Shi sa ƙur'ani ma yake magana da mutane da aljanu ne baki ɗaya. ko ba haka ba umuman kuma kamar yadda aka akwai suratul insan haka kuma akwai suratul jinni kowanne kuma yana magana ne da mutane da aljanu ko ba haka ba kuma da qur'ani ya fada yake fada yake yake gargadi game da abin da yake shirka yake jan hankali zuwa ga abin da yake tauhidi in Allah ya fada in ya tashi faɗan da wa yake sai haɗa mutane da aljannu sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wace ni'ima ce na Ubangijin ku ku biyu ai as-saqalain al-jinn wal ins tukazziban kuke karyatawa ya nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi ne manzo ne zuwa ga mutane da aljannu malai ce kama qala Allah ta'ala kamar da Allah ya faɗa cewa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun babu wani dalilin da yasa na halicci dangin mutane da dangin aljanu face sai dan su bauta mun kadai an gane kuma bautar nan ba zai yiwu ba sai ta hanyar annabi Muhammad shi sama da wala ibadata lillahi ta'ala illa an tariqil wahyi الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم kuma babu wata ibada da mutum zai yi ma Allah face sai ibadar da ta zo ta hanyar wahayi kuma babu wanda aka yi masa wahayi in ba annai Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam in dai har wahayi ne wahayi tashri'a wahayi da za a yi ma mutum a shar'anta a ce yi kaza da lada bar kaza babu lada babu wanda ake masa wannan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin suratul furqan aya ta farko ita tabaraka alladhi tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira sarki ya tabbata ga wannan wanda ya saukar da alqur'ani ma ya saukar da alqur'ani ga bawansa nan liyakuna lil'alamina nadira saboda wannan bawan ya zama mai gargadi ga duniya baki da an gane shi annabi sallallahu alaihi wasallama mai gargadi ne lil'alami gaba ɗaya duniya halittu mutane da aljannu gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama mai gargadi ne zuwa gare su kamar yadda kuma shi rahama ne zuwa ga kowa da kowa har da dabbobi wama arsalnaka illa rahmatan lil Allah madaukakin sarki ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama rahama ga dukkan duniya baki daya hadda dabbobi hadda mutane da aljanu da dabbobi gaba dai annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne zuwa gare su malai wannan ita ce ma'anar mutum ya ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya ce wa muktaba hadhihi shahada to abinda kuma ma'ana wannan ma'anan da muka faɗa ya kunsa wannan kalman abinda ya kunsa da kai faɗa da baki kai imani a zuciya cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ne na Allah zuwa ga halittu baki ɗaya mutane da aljanu to abin da kuma hakan yake tattare karkashin hakan abin da za ka yi ya tabbatar da cewa eh hakan da gaske kake yi to shine an tusaddiqa rasulullah an tusaddiqa rasulullah sallallahu alaihi ma akhbar abu na farko ke da zai tabbatar da cewa da gaske ne abin da ka faɗa da gaske kai imani da hakan a zuciyarka to ne ka gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallam fi ma akhbara cikin duk labarin da ya bayar in ya tabbata ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne to dole ka yadda an gane ba ka ganin aljanu an qur'ani ya ce maka akwai dole ka yadda so da waye faɗa maka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koya maka a cikin alqur'ani baka taba ganin Allah ba ya ce maka akwai Allah kuma a rayuwanka yau da gobe kana jin cewa akwai Allah so da ka san baka yi kanka ba ka san baka juya duniyan ka san ba kai ka halitta sama ko ƙasa ba ko baka taba ji a tarihi wani ya claim shi ya halitta ba ko ba ka bane ka san ba kai kai rana da wata ba ba kai kake sa su hudo ba kai kake sa su fada ba duk tsiyan mai tsiya duk kafirci mai kafirci ba taɓa samun wanda ya min wannan ko na da ya claimin ma annabi ibrahim cewa shi yana yana rayawa kuma yana kashewa ai ya ka da shi wajen to yace to fa inna allah ya'ti bishamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib to tunda ka ce kana na ce ubangiji na ne wanda ke rayawa shi ke kashewa ka an kira maka mutane biyu ɗaya ka kashe shi da takobi sai ka ce mishi tafi yace kaga na kashe wannan na raya wannan yace to mun ji for the sake of argument mun yadda to ubangiji na kuma shi yake fitowa da rana daga gabas ta fada a yamma to kai ka isa ka fito da shi daga yamma ya fada gabas wannan bayan da zai yi Allah ya ce fa buhita allazi kafar sai wanda ya kafirta sai sai kunyata ya wulakanta to dole ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan duk labari da ya baka to da shi ka'idan ita ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya furuci kawai dan son zuciya baya bude baki kawai yace kaza ne kaza ne zai faru akwai kaza babu kaza kawai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya wannan duk abin da ya faɗa wahayi ne Allah ya mishi wahayi yake faɗa shi yasa a wani guri Allah madaukakin sarki yake faɗa mana ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al fama minkum min ahadin anhu hajizin Allah madaukakin sarki ce walau taqawwala alaina ba'd al da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuskura ya faɗi wata magana game da mu wanda ba mu muka ce ya faɗa ba Allah ke la min hudu ya yamin Allah ke da za mu yi mishi ruko ruko na isa ruko na hukunci. hukunci thumma laqata'na na min hulwatin. Allah ke kuma da sai mun tsinka jijiyan da ke kai jini tsakanin kwakwalwansa da kashin bayansa Allah ke kuma fama min kun min ahadin an hajizin babu wani daga cikin ku da ya sai ya bashi ɗauki ko ya taimake shi kaga duka wannan Allah madaukakin sarki yana tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa wahayi ne daga daga Allah to in dai har ka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to dole duk labarin da ba ka yadda kai imani da wannan Abubakar Siddiq ya samu sunan As-Siddiq ya samu sunan As-Siddiq lokacin da aka Isra da Mi'raj da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da zai ba mutanen maka labari suka ce kai su gaskiya ba su yarda ba ya za yi tafi ya ce cikin dare ya tafi baitul maqdis har ya tafi sama har ya dawo kuma ya sake kwana a garin maka su gaskiya ba su yarda ba aka samu wasu da nufin yau dai yau dai hatta abubakar din dai sai an nuna mishi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi daidai ba abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ba shi a gari yana shigowa tun kafin ya shiga gari tun a bayan gari aka tafi aiwa ka ji abin abokin ta ya faɗa jiya wai a dare ɗaya ya tafi baitul maqdis ya tafi sama ya dawo kuma ya sake wayan gari a garin maka abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce in kana qalahu qad sadaqtu ce in dai har shi ya faɗa ba ku ka kirkira ba wallahi a yace yana zaune ma a maka ya ce min Allah ya ce na yadda bare kawai dan baitul maqdis da kasa kasa da kasa ne labarin sama ma ya bani na yadda bare labarin kasa an tusaddiqahu ma akhbar dole kai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk labarin da ya bayar yace na farko kenan na biyu yace wa an tamtasila amrahu ma amara dole ka yi ɗa'a ka yi aiki da umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da ya baka umarni. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi kaza, to wajibinka ne ka yi ɗa'a. Wajibinka ne ka yi ɗa'a. Annabi Allah maɗaukakin sarki ya umurce mu da ɗa'a matuƙar ɗa'a zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. cewa man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya da'a ya biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to tabbas hakika yayi da'a yayi biyayya ne ga Allah madaukakin sarki yayi da'a ne yayi biyayya ga Allah madaukakin sarki ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila Allah yake ku yi da'a ga Allah ku yi biyayya ga Allah ku yi da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ku yi biyayya ga jagorori daga cikin ku in kun yi jayayya game da wani abu wannan ya ce nashi shine daidai wannan ma ya ce nashi shine daidai Allah ya ce to ku mai da shi zuwa ga hukuncin Allah da manzansa hukuncin da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi shine kuma Allah madaukakin sarki ya tanadar da lada gwaggwaba ga wanda ya da'a ga Allah wa man yuti'ir rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim min wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah ya ce duk wanda ya ɗa'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam to a ranar alkiyama zai tashi tare da annabawa da shahidai da siddiƙai da kuma salihan bayi Allah da kansa yake wa hasuna ula'ika rafiqa Allah ce kai wannan abokan zama sun jau Allah kai kai sai dai jinjina abokan zaman wanda yake da'a ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matukar da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sa saba masa ba sa saba masa so haka daga cikin abin da hakan ya kunsa yana nuna ka yi ɗa'a ka yi biyayya ga dukkan umarnin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na uku yace wa'anta an tajtani ba ma an hunaha wa zajar kuma dole ka nisanci abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hani akai kuma ya tsawatar akai Annabi sallallahu alaihi ya ce kar ai to kar ka yi. ya ja kunne ya tsawatar to ka nisanci abu yayi yi fada ya tsoratar to ka tsorata wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane ku game da shi to ku hannu ma amartukum bihi فأتوا منه ما استطعتم وما Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da na hane ku ku nisance shi. Ka nisance shi. So imaninka da shaidawanka lallai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ba zai cika ba har sai ka zama kana nisantar abin da Annabi sallallahu ya hana kana nisantar abin da Annabi sallallahu ya tsawatar game da shi. sai ce wa Allah da Allah illa bima shara'a abu na hudu kada ka bauta wa Allah sai da abin da ya zama shari'a ce daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin da za ka yi da sunan ibada ce ba abin da za ka yi da sunan kayi don ka samu lada sai in annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace wannan abin ibada ne wannan abin in an za a samu lada tukun ya halatta kai amma duk abin da ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya alakanta masa lada to ko kai kai aikin banza ko a baka lada sai dai a tuhume ka a ce wa ya saka ya zama bid'a ke ya zama bid'a ke karka kuskura ka bauta wa Allah sai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace wannan abin shari'a ce daga Allah amma in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane yace wannan abin shari'a ce to in kai kai aikin banza malai ce to cewa da mutum yayi na shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to ya kunshi waɗannan abubuwa guda hudu malam rahimahullahu ta'ala fi ci da cewa wa muktara hadhihi shahadata ay shahada shahadati aidan yace har ila yau daga abinda wannan kalma na cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya kunsa akwai la ta'taqida لا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في, ربوب في الربوبية وتصريف الكون أو حقا في العبادة دولة كيدا أرنك كي إيماني كيدك أمن تشيوا النبي صلى الله عليه وسلم بيد حكي كو أروبيا الله بيد حكي أباك لافيا النبي صلى الله عليه وسلم بزي باك لافيا ba zai baka arziki ba ba zai baka haihuwa ba bai sa ayi ruwan sama bai hana ruwan sama bai sa rana ta fito bai sa rana ta faɗi ba wani abu da annabi sallallahu alaihi yake da haƙƙi a rubiyan Allah dole ka da wani, dole ka da wani. kuma dole ka da annabi sallallahu alaihi wasallam bai da haƙƙi ko ɗaya ibada ba wata ibada da kake yi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai baka lada dan kai sallah ba shi dan sako ne ya faɗa maka sakon Allah kuma Allah ne ba da lada ba zai baka lada dan kai azumi ba ba zai baka lada dan ka tsara zumunta ba ba zai baka lada dan kai sadaka ba ba zai baka lada dan ka zo masallaci ba zai baka lada dan kai wa'azi ko dan kai karatun Qur'ani ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai da shi bai da lada bai da zunubi bai ba da lada bai ba da zunubi duk wani abu da za ka yi za ka yi ne dan neman yardan wa Allah shi kadai ba wani aiki da za ka yi na ibada da za ka yi wai da nishin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kai masa ba annabi sallallahu alaihi bai da haƙƙi a ibadan ko kadan ko kadan musamman abin da ya yaɗu a bakin mutane kaga mutum yana rantsuwa da annabi ce na rantse da annabi wannan shirka ko ba ne dan annabi ana yi dan annabi ne ba ba ruwa dan annabi to da annabi zai da ladan da zai baka sallallahu alaihi wasallam kuma da yawa an saba dan Allah dan annabi ko na rantse da annabi yasa shekul islam al-mujaddid Uthman bin Fodi Allah madaukakin sarki ya ji kai shi gafarta mishi a cikin littafin sa Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'ah yayi babi musamman ya yi babi akan abin da ya shafi rantsuwa yace yace babu sani wal 20 a cikin littafin sa ihya'us sunna wa ikmalul Ya yace fi bayani tariqis sunnati sunnati al muhammadiyya fi bab al ayman wal Ya yace babin da zai bayanin hanyar sunna sunnan annai muhammad sallallahu alaihi da ya shafi rantsuwa da kuma bakance wa bayani ma ahdathahu an-nasu fihi min da kuma bayanin abinda mutane suka kirkira game da rantsuwa na bid'o'i na shedananci da ya kulla babu ya ga magana akan tsarin rantsuwa, wanda ya shine na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bude cewa Allah ya halifa kullu ahadin illa billah shi abin da yake sunna shine bakar wani mutum ya kuskure ya rantse da kowa sai da Allah ana rantsuwa da Allah ne kadai da Allah da siffofinsa kadai ake rantsuwa to bayan yi gama bayani sai yazo yace al bid'u fil aymani wan nuzul yace daga cikin abubuwa na bid'o'i da mutane suka kirkira game da rantsarantsi da kuma bakanci sai malam ya bude da cewa وأما ما أحدثه fi hadal هذا الباب yace amma abinda mutane suka ƙirƙira na shedananci a wannan babi na rantsuwa alladhi huwa babul aymani wan nuzul wan a cikin babu da ya shafi rantsaran sai da bakance fa min zalika fil yamin daga ciki akwai abunda suka ƙirƙira na shedananci game da rantsuwa yace daga ciki Alhalifu bin nabi mutum zai rantse ce na rantse da annabi ya ce wannan bid'a ce ta shaidananci. wal ka'aba ko mutum zai rantse ce na rantse da ka'aba ya ce wannan ma shaidananci. bid'a ce kuma shaidaniya ce wa nahwi zalik da makamantan wannan ce wa huwa bid'atun muharramatun wa huwa al-mashhur ce bid'a ce haramun ne kuma abu ne wanda ya shahara ya yazo a bakunan mutane malaiti wala yajubu al-halifu bi ghairi llahi aw sifati baya halatta ko kadan mutum ya rantse da wani wanda ba Allah ba ko ya rantse da wani abu wanda ba sifar Allah ba an gane saka ba a rantsuwa rantsuwa ibada ce to ba za a rantse da annabi ba bayarwa ko yin afuwa ko yin rangwami ko hanawa ibada ce ba a yi don annabi ba ka ce na Allah annabi kamun kaza a'a shi sa qur'ani ma yace wai wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon juna da shi bai ce ku ji tsoron Allah da annabi da kuke roƙon juna don su ba a kuna roƙon juna ne don wa Allah shi so da shi ne yake da abin da zai ba su to dole ka yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani haƙƙi a ibada ibada ana yi ne ma Allah madaukakin sarki shi kadai A gane ku malam ibn usaymi ya sake cewa bal huwa sallallahu alaihi wasallam abdullah yu'bad shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne ba a bautansa Allah madaukakin sarki ya kira shi bawa ya karu kanta ayin farko cikin suratul furqan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قل أوهي إلي أنه استمع نفر قل أوهي إلي أنه استمع آه صوت يا فاهم قل أوهي صوت الجن قل أوهي إلي أنه أنه استمع نفر منه فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى حق أزواء عند وأنه لما قام عبد الله yad'uhu kadu yakununa alaihi libada annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ba abotansa wa rasulun kuma la yukazzab ko manzo ne ba a karyata shi duk abin da ka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai so daya ka zama amini ba abotansa ko ba a karyata shi ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya mallaka ma kansa ko waninsa wani abu na cutarwa ko wani abu na amfani sai abin da Allah ya ga dama Allah madaukakin sarki ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul an'am aya ta 50 yace kul ka faɗa musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamu ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ka faɗa musu cewa ka ce musu la aqulu lakum indi khaza'inullah ban face muku taskan Allah na bada arziki yana hannuna ba Allah ya ce ka ce musu fa bashi a hannunka wala a'lamu al-ghaib ka ce musu fa ban san gaibu ba wala aqulu lakum inni malak ko ban ce muku ni mala'ika bane ni mutum ne in attabi'u ba komai nake bi ba illa ma yuha ilayya face abinda aka mun wahayi abinda Allah ya ce in yi ne nake yi haka Allah madaukaki sarki sake maimaita wannan umarnin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin suratul jinn aya ta 21 da aya ta 22 Allah ya ce qul inni la amliku lakum darran wala naf'an qul inni lan yujirani min Allah ahadun wa lan ajida min dunihi multahada yace ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam la amliku lakum darran wala naf'a bana ban mallaki wani abu na cutarwa gare ku ko wani amfani ba ba wani abu da zan iya ba ku na rayuwar duniya in za ku nima ku nima wajen Allah ba a guri na ba Allah ce ka faɗa musu wannan ba shi a hannunka ba shi a hannunka haka cikin a'raf aya ta 184 Allah ya ce kul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun Allah ya ce kul ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la amliku li nafsi naf'an wala darra bana iya mallaka ma kaina wani abu na amfani ko na cutarwa illa ma sha Allahu! duk abin da kuka ya same ni abin da Allah ya ga dama ni amma ba ni bane walau kuntu al ghaib da a ce na san gaibu lastakthartu min alkhairi wa ma su da na yawaita aikin alkhairi sama da yadda nake kuma da ba wani abu mummuna da zai shafe ni da bazan Allah sallallahu alaihi ya san gaibu zai kai sabai a kashe su a uhudu har shi a ji masa ciwo har a karya masa haƙori zai kai sahabbai a kashe su a kunai ce walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma su yace in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ni ba kowa bane face mai bushara kuma mai gargadi ga waɗanda suka zama masu imani a gane wa bihada ta'lamu annahu la yastahiqu al-ibadata la rasulun wala min wala man dunahu minal makhluqina da wannan zaka fahimci cewa babu wanda ya cancanci a yi masa wani abu na ibada ba wani manzo da ya cancanci a bauta masa bare wanda ke ƙasa da manzo daga cikin halittun Allah babu wanda ya isa ibada ana ma Allah ne shi kare saka dole ka yarda da wannan in imanin imaninka da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya saba ma wannan to musulunci ga kai question mark yanzu muna lokacin da an kusa ma in ka ce annabi mutum ne ma ce za ka yi ka kara so da tsaban jahilci da tsaban wuce gona da iri kuma annabi sallallahu alaihi ya hana ce la taquruni kama aqrat an-nasara al-masih maryam mazallaci kada ku kuzuzuta ne kada ku wuce iyaka wajen yabo na da kambama ne kamar yadda nasara suka wuce iyaka wajen annabi isa dan maryam ce inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu ce ni ba kowa bane face bawan Allah ku ce bawan Allah kuma manzon Allah ni bawan Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta jin kunnen sahabbansa kaga wannan matan da suka suna wake waken su na bukin sallah mata a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tana faɗan maganganu na yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin maganganun take fara ce fina rasulun wa ya'lamu ma fi ghadin tace a cikin mu akwai manzo manzon nan ya san abin da zai faru gobe a sallallahu ya tashi da sauri ya fito daga daki ya mata kul abin da yake faɗa a baya kin faɗa daidai amma wannan kuskure ne la ya'lamu al-ghaiba illa Allah ba wanda ya san me zai faru gobe sai Allah akan wannan ma wani sai ce kai makiyin annabi da saboda ka ce bai san gaibi akan wannan ma Allah ya ce mishi kace qul inna ma ana basharun mislukum kace musu ni mutum ne kaman ku kace ce abinda Allah ya ce ka an ce kai maƙiyi ne to dole mu fahimci wannan kar mu bari jahilci ya zama ya zama shine yake jagorantar ilimi kar mu bari shirka ya zama shine yake jagorantar tauhidi kar mu bari bid'a ya zama shi yake jagorantar sunna a'a ya zama ilimi shi zai jagoranci jahilci ya zama tauhidi shi zai ja shirka ya zama sunna ita za ta ja ne bid'a amma ba reverse ba Allah ya sa mun gani malai ke wannan shine in mutum ya yarda da shi to tabbas ya tabbata ya yi imani da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah Allah madaukakin sarki ya sa mun gani insha Allah ta'ala kuma anan za mu dasa aya abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu dada akai abin da muka faɗa na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa bara asiri duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله